jerin sunayen mataimakan gwamnoni da aka tsige tun daga alif 1999 sashi na 188 na kundin tsarin mulkin tarayyar najeriya na shekarar alif 1999 ya tanadi dokar tumbuke gwamna ko mataimakinsa daga karagar mulki ta hanyar tsige shi yayin kafa wannan doka akwai jerin sunayen mataimakan gwamnoni da wannan kaddara ta hausu kamar haka sani abubakar Ladi, daga jihar taraba an tsige shi ne a watan oktoba 2012 femi pedro daga jihar osun an tsige shi ne a watan mayu a shekarar 2007 Kofororola Bukuno Akinyele daga jihar Lagos, an tsige ta ne a watan Mayu shekarar 2003. Chris Ekpenyong daga jihar Akwa Ibom, an tsige shi ne a shekarar 2005. Abiodun Aloko daga jihar Ekiti, shi ma an tsige shi ne a watan Satumba shekarar 2005. Biodun Olunjimi daga jihar Ekiti, ita ma an tsige ta ne a watan Oktoba shekarar 2006. Garba Gadi daga jihar Bauchi shi ma an tsige shi ne a watan Mayu shekara 2009. Fere Mabowe Elebi daga jihar Bayelsa an tsige shi ne a watan Janairu shekarar 2009. Jude Agbaso an tsige shi ne a watan mayu shekaran 2013 sunday onyebuchi daga jihar enugu an tsige shi ne a watan agusta shekara 2014 ali olanusi daga jihar ondo an tsige shi ne a watan afrilu shekara 2015 eze madumere daga jihar kogi an tsige shi ne a watan satumba shekarar 2018 rauf olaniya daga jihar oyo an tsige shi ne a watan yuli a shekara na 2022 domin samun ingantattun labarai za ku iya samun mu a wikitam.com na halima lukman yusuf